a shari'ance idan ka duba za ka ga wannan doka tana da wasu giɓuka giɓi na farko na wannan doka shine an yi ta ne domin a hana abin da ake ce masa street begging a turance amma wannan doka babu inda ta fassara cewa me ake nufi da street begging to abin tambaya nan shine tunda wannan doka bata ce me ake nufi da street begging ba shin idan mutum ya je ya shiga inda dai ba za ka iya fassara shi da street ba shin wannan doka za ta kama shi ko ba za ta kama shi ba wanda kuma sashi na 36 karamin kashi na goma sha biyu na tsarin mulkin najeriya 1999 ya ce duk kafin a kama mutum kai da laifi ga kotu lalle ne a samu doka kuma wannan doka ta fayyace cewa abu kaza shi ne laifi kaza da kaza sai ta fayyace laifin sannan kuma ta faɗi hukuncin da za yi to ita wannan doka kawai ta faɗi hukunci ne amma ba ta ce mene ake nufi da street begging ba abu na ɗaya kenan abu na biyu dokokin gudanarwa na majalisar jihar kano ya bayyana cewa idan sifika ya ga cewa wata doka da za a yi ta shafi waɗansu mutane ko wata ƙungiya ko ko wani hukuma da aka kafa ta to lallai ne kafin ya bari a karanta wannan ƙudiri da aka zo da shi na wannan doka sai ya tabbatar ma da kansa cewa an buga wannan doka a jaridar gwamnati ita ce official gazette sannan kuma sai an buga abin da wannan doka ta kunsa da kuma abin da take nufi sai an buga shi a wata jarida da ta kewaye najeriya to wannan doka har aka yi ta har aka gama babu inda aka zo aka faɗa aka nuna cewa an buga ta ga wata doka da ake so a yi an buga an sanar da mutane don haka wannan doka kamar yadda su nakasassu suka faɗa ya kamata da za a yi wannan doka a tuntuɓe su kuma ba a tuntuɓe su ba kuma wasikar da suka rubuta wa mai girma sifika wanda aka ba su amsa ta hannun wato clark na majalisa ya tabbatar da cewa babu inda aka tuntuɓe su ko ko babu inda wannan amsa ta nuna cewa an buga wannan ƙuduri da za a yi na doka a jarida kowa ya gan shi kafin a yi shi wanda wannan sabawa ne da dokar gudanarwa ta majalisa